محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى الدين musulmi masu sauraronmu da kallonmu a wannan gidan talabijin mai suna sautul huda tv mana musulunci assalamu alaikum wa wa barakatu yanwa musulmi lura da watan azumin ramadan yana gab da ainihin kamawa a wannan gidan talabijin mai albarka ga ya dace mu karantar da 'yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da ke bata azumansu wanda ke idan mutum aikin ibada kuma ya aikata abin da ka bata wannan aikin to aikin ya zan kama aikin banga. muna fata allah ya tsare mu ya mana jagora yan uwa musulmi abubuwan da ke bata azumi ga mai azumi mace ne ko namiji abubuwan suna da yawa amma dai mafi girman su abubuwa ne guda goma sha uku biyu daga cikinsu suna bata azumin mai azumi da ya rama bayan sallah shi kenan ya isa biyu daga cikinsu idan ya ɓata azumin azumi idan ya rama kuma sai ya yi kafara saura guda goma sha ɗaya kuma ana neman shi rama kawai da yadda allah za mu je su a takaice a cikin wannan takaitaccen zaman namu na farko daga cikinsu akwai cin abinci da shan abin sha idan mutum ya ci abinci a cikin watan ramadan da rana digangan ba bisa kuskure ba kuma ba bisa mantuwa ba kuma ba tare da an tilasta mai ba aka ɗaya ga dama ya ci abinci ko sha abin sha to azamin shi ya ɓaci kuma sannan sai ya rama wannan yanin bayan sallah sannan kuma ya kafara da ɗayan abubuwa uku kamar yadda aka sani abubuwan kafara ko ya azumi sittin ko ya yan tabawa ko kuma ya ciyar da miskini sittin wannan imamuna malik da kuma imamu abi hanifa sun ta yi a kan wannan a dalilin hadisin abi huraira radiyallahu anhu wani bawan allah ya zo ya samu manzon allah ya ce ma ya manzon allah na ci abinci da rana wato na sha ruwa da rana sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to kai ka fara daga azuminka na biyu daga cikin abubuwan da ke bata azumi sannan kuma ya wajabtar da kafara shine yin jima'i da rana a cikin azumin wata ramadan kamar yadda bayanin wance ya gabata ba tare da ainihin tilasta ba mutum ganin damarsa ya ta yi wannan jima'i to azumin shi ya ɓaci shi ma kan shi sai ya yi kafara wannan kafara ga wanda ya yi jima'i da rana wannan itifaki ne na malamai na uku shine abin da yake saduwa zuwa ga ainihin makoshi ya kai ga ohanji ta huskat ɗure ga hanci ko kuma a sa mutum shi ga ainihin ta duburarsa ko kuma abin da ya shahi 'yan abin da ya kama da haka na dore ga baki wannan duka yana bata azumi na mai azumi sannan wannan abin ya sadu ne ta ainihin wato hanci ko dubura ko kuma ko da kwalli mutum ya shafa idan ya zan idan ya shafa shi zai ji makakin kwallin nan ga makoshinsa to mazhaban imam maliki suna ganin sai ya rama wannan azumi saboda babu shakka kenan kafassa ta irjiya tana haɗe da ainihin makoshinsa don haka mai irin wannan sai ya nisanci ainihin shaho kwalli ga azumi sannan kuma abin da na uku na uku abin da ya sadu da waya ta huskat matuƙar kurkura baki kurkure baki mai tsanani ko kuma shakarwa mai tsanani idan ya zan wato an yi shi da ƙarfi har ya zan ruwan sun wuce sun kai ga makoshi manzon allah sallama ya ce ka kai matuƙa ga shakarwa in kana alwala sai dai in yazan kana azumi ne kenan wannan ya nuna mai azumi ba a so ya kwarai ba kar su wuce masa na hudu shine hitan maziyi sashen malamai suna ganin idan mutum ya ci gaba da wasa da iyalinsa a cikin wata ramadan ko ya dage musu da kallo ko ya shahi jikinsu ko abin da ya kama da haka har ya kai ga hito mai maziyi to azuminsa ya ɓaci sannan har yanzu na ainihin biyar shine hitowar mani idan mutum ya hitar da mani ta fuskar istimna'i mutum ya kama wasa da al'aurarsa har ya zama ya hito masa to wannan azuminsa ya kari amma da 'yan mutumin falki na har mani ya hito wannan babu komi iyaka sai ya tashi kawai shi wanka saboda mai bacci an ɗauke mai alƙalami ba a rubuta mai zunubi duk abin da ya aikata sai da in ya farka na shidda shine ainihin jawo amai da gangan mutum yana azumi sai ya abin da zai jawo mai amai to in ya yi shi da gangan amai heto mai to shi ma azuminsa ya kare amma dai in kama haka kawai zuciya shi ta tashi haye amai wannan babu kome kurkura bakinsa amma dai in ya jawo shi da gangan azuminsa ya kare har yanzu na bakwai akwai yin ƙaho idan mutum ya yi ƙaho ga azumi to azuminsa ya ɓaci hakanan wanda ya mai kaho shi ma azuminsa ya ɓaci wanda ake ce ma alhijama da larabci sai dai a yanzu wannan lokaci akwai wata ala da aka samu da ake yin hijama da ita wadda shi mai yin ƙaho ba sai ya aza bakin shi ya tsotso jini ba daga ƙaho to shi irin wannan ala ce an kai ma mutum ƙaho da ita to shi wanda an kawa ƙahon ne kawai azumin shi ya ɓaci amma shi mai ƙaho azumin shi bai yi komi ba na takwas shine hitar da jini hitar jinin haila ko kuma jinin biki idan mace jinin haila ya zubo mata ko jinin biki ko da da lahaza ne kyaftawa gani kahin rana ta faɗi daya daga cikin waɗannan ya zubo to allah ya ɓata wannan azumin wannan ba lahinta ba ne allah ya ɓata shi don haka ga azumin ya tsaya bakin nan in akwai sauran rana daga nan sai ta ci gaba da cin abinci ba wai ta kai a bari in kame in ci gaba da azumi na tun da dai ga sauran rana a Allah ya tsayar da wannan azumin don haka sai ta ci gaba da cin abincinta mai jinin haila ko jinin biki amma mai istihala wannan ita mai istihala wato jinin istihala bai kare azumi na shi ne mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha tare da yana zaton rana ta faɗi ko da yake ƙara cin abinci sai ga rana ta ɓul ta hito to wannan shi ma azumin shi ya kai amma shi ma ba karewa ganganci ba ne haka ya gazato don haka shi ma sai ya rama bayan sallah haka wanda ya zan a lokacin jijjihi ya tashi ko da ya tashi bai kula da alfijiri ya keto ba ya tsammanin akwai sauran dare to shi ma sai ci gabar cin abinci na sahur ko da an ka isko shi na ci amince a tun ɗazu an yi sallah ai alfijiri ya tun ɗazu ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan azumin shi ya akari amma dai shi ma kan shi zai ci gaba da kamun bakinsa a cikin wannan yini da shi wato har lokacin da rana ta faɗi sannan ko bayan sallah shirama sannan kuma akwai wanda wato yake ainihin wato niyya niyya muhimmin abu ce a cikin azumi idan mutum ya yi niyya to ya kakkaɓe ta ga zuciya ta ya ce shi ya hita yanzu ya bar azumin ganiya ce haka yake ƙuduri cewa shi ya ba azumin to azumin ya kare saboda niyya babu wani aiki wanda ke inganta sai da ita to da mutum ya rafda niyya to shi kenan azumin ya kare sannan kuma wanda na sha uku wanda ya niyyat wato cin abin cin abinci ga ƙuduri ne ya yi niyya ya sha ruwa misali ko ya niyya ga abinci ya ci to ko bai ci shi ba inda ya niyya ya ci din to azumin shi ya kare saboda niyya ta ɓata wannan na ƙarshe shine babba mahi girma shine na sha hudu shine ridda musulmi yana ɗauke da azumi sai aikin da ke nuna shi ya kafirta ko shi wata magana wadda ka nuna shi ya kafirta to duk wanda ya aikata wannan to shi azumin shi ya ɓaci ba ma magana azumin shi ake yi ba shi ya bar musulunci gaba ɗaya duk aikinsa ya ɓaci gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki yana cewa la'in asharakta lahaba tsanna amaluka wala nan na mana hasiri lalle in ka shirki to duk aikin ka ya ɓaci lalle za ka kasance cikin hasararru Allah ya tsare mana azumman mu kuma Allah ya taimake mu Allah ya gwada mana iso wannan wata lafiya kuma Allah ya ba mu ikon aiki ingantacce a cikin sa duk abin da ke bata mana azumin mu Allah ya kare mu gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh